manuniya. ake yawan yada cewa 'yan kudu maso gabashin Najeriya suna da wata manufa da suke ta kulla kulla Ya sa ɗan takarar mataimakin Peter Obin da ya fito daga wancan yanki gaya wa 'yan arewa cewa ai su ma ya kamata a ce suna da wata manufa maimakon su tsaya suna tsilla tsilla. Ana magana ajanda kuma wai suna da mummunan wani suna da wannan. to mu ina namu ajanda arewa mu yi hushi mana mu je mu yi sai dai kuma game da maganar addini ko bangaren da dan takara ya fito da ake ganin kamar kundin tsarin mulki ya bar wannan magana galala wani lauya a Najeriya ne ya ce ai da gangan waɗanda suka tsara kundin mulkin Najeriya suka bar abin haka saboda suna da alƙibla sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare saboda a tunaninsu 'yan Najeriya za su zaɓi mutanen da suka fi cancanta ne su mulki taimake su. Game da maganar gajiya da mulkin Najeriya da aka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gaya wa gwamnoni kuwa da takin Babu Ahmad ne ya ce to na me na yi wa 'yan ƙasa shela. Shugaban ƙasa ya gaya ma gwamnoni cewa shi yanzu duk ya ƙosa ma ya sauke wannan aiki. Sai ka ce to yana bai ai ba dole ba ne sai a ajiye ko yanzu ma ana iya ajiyewa. Shi kuwa masanin tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau gaya wa duniya yake cewa Najeriya tana cikin wani hali saboda yadda naira kan sha kashi a hannun dala. Gaba ɗaya kuɗin shigan da ake tunanin gwamnati za su samu triliyan goma ne da ɗan ɗoriya. To a ciki za a biya triliyan uku da ɗigo takwas wajen biyan bashi. Sannan kuma akwai tallafi ɗin da ake tunanin ya kai triliyan kuɗi zuwa triliyan shida. To in ka tattara waɗannan za ka ga ya kusa ma kai iya kuɗin da za a samu. Waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shi shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin shirin manuniyan da ke nuna muku halin da ake ciki dalla dalla. Shiri na saba'in da hudu cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku da bayanai irin na siyasa kala kala. Kala kalar kuma amma ta kalato kalaman karya kafar 'yan takara daban-daban a zaben da ke tafe ta sa wasu ke ganin ana nema a ɓata wasu alwala. Sai dai kuma duk da haka ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour ba sanata datti baba ahmad ya ce akwai abubuwan da yake so 'yan najeriya su kula da allah ku kwantar da hankali bai isa dai ya dau najeriya je ko ina ba babu kuma mai bukatan a ce yau najeriya na zaune lafiya kamar mutanen su su ne ko ina a najeriya sai da fiyafa sai da komai da komai mu arewacin mun goda allah ba abin da ke faruwa a najeriya sai da yadda mu kuma an san mu da juriya da karamci shekara hudu dai ko ku gwada yin wani abu ku gani ai wani ya so ya wuce wa'adin da aka bashi me ya faru arewa ta kada shi wani ya zo ya roƙon Allah da annabi a bashi guda ɗaya kawai daga baya canza ya ce bi zai me ya faru arewa ta kada shi yanzu so muke mu kai ƙarshen ni ɗan kaza ne ku bani ni ɗan kaza ne so muke mu kai ga luk mu 'yan najeriya ne kawai ana magana ajanda kuma wai suna da mummunan wani suna da wannan to mu ina nama ajanda arewa mu yi hushi mana mu je mu yi yau ajanda a daina bara kowa sai ya je makaranta makarantar islamiyya kuma ɗaukaka ta wato yau a ce an samu wani bayan namu yayi mun ga irin wahalar da muka sha ya ba da amsa ashe cewa wanda ma ba naka ba na iya taimakonka? Ganin yawan yada saka-sakar sakala siyasa da addini ko bangaranci akan harkar Najeriya ya sa wasu 'yan ƙasa ganin sakaci ne na kundin tsarin mulkin da ya jefa Najeriya cikin matsala. Sai dai kuma masani akan shari'a kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abakar ya ce da gangan waɗanda suka rubuta kundin tsarin mulkin Najeriya suka bar maganar addini ko bangaranci haka nan ga lala. Constitution ɗin waɗanda suka rubuta sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare saboda a tunaninsu 'yan najeriya za su zaɓi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su waɗanda za su masu adalci ba bisa la'akari da addini ko yanki ko kuma yare ba amma 'yan siyasa tunda su manufansu su ci zaɓe ne shi yasa in za su yi takara mutumin da in ya tsaya daga kudu ne sai ya ɗauki mutumin arewa ya mashi mataimaki wani lokaci in musulmi ne zai tsaya shugaban ƙasa sai ya ɗauki wanda ba musulmi ba ya mashi takara an faro ne tun lokacin da aka yi zaɓen 1958 a dr nnamdi azikiwe shine senate president a lokacin amma tun da an yi haɗaka da jam'iyyarsa kuma ta fara balewa shi ya zama firayim minista to sai aka ɗauki dr nnamdi azikiwe ya zama president shi ɗan kudu ne krista wannan kuma ɗan arewa ne bahaushe to tun sannan jam'iyyun siyasa suke yunkurin su yi haka amma a second republic mutane sun ƙi yarda da wannan saboda a awolowo da zai ɗauki mataimakinsa sai ya ɗauki a philip umiyadi wanda shi krista ne kuma inyamuri kaga dukansu 'yan kudu kuma kristoci ko da aka tambaye shi ya ce ai kundin tsarin mulkin najeriya bai hana ba dr nnamdi azikiwe ma haka yayi ya ɗauki bahaushe ɗan arewa amma ɗan arewan krista shine Professor Ishaya Audu. Shi ma da aka ce me yasa bai ɗauki musulmi ba sai ya ce ai adalci kawai ake son a yi ma mutane ba wai a dubi ƙabilansu ko addininsu ko ɓangaranci ba. Tun bayan ruwayar ruwaito kalaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya ce ya ƙosa ma ya gama mulki ya koma gefe wasu 'yan ƙasa suke ta ganin kamar shugaban ƙasan na nuna wa 'yan ƙasan ne kawai kamar har yanzu akwai sauran badakala. Sai dai kuma tuni mai magana da yawun ƙungiyar tawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce ai kalaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ma kawai za su nuna wa 'yan Najeriya ne irin halin da Najeriya ta riga ta tsumbula. Idan ya gaji da shugabancin Najeriya kundin mulki ya ba da hanyoyi da yawa da ko in ka gaji ko wani lalura ya samu mutum akwai yadda za a yi aji aiki. Amma idan idan wanda yake jagora wanda kuma shine ya kamata ya taimaki jama'a ya ce shi ya gaji yanzu ya kosa ma ya sauka. to mu da yake majagora jagora da mu ne muke cikin wannan abu kashe-kashe sace-sace da sauransu mu mu ce ne wannan magana da ya yi ƙara kashe mana jiki zai shugaban ƙasa ya gaya mu gwamnoni cewa shi yanzu duk ya ƙosa ma ya sauke wannan aiki sai ka ce to yalla bai ai ba dole ba ne sai a ajiye ko yanzu ma ana iya ajiyewa. Wasu na cewa dakta kila wahalhalu da irin halin da ake ciki kasan ne kawai yake ganin gari da ya dawo gida ya huta. Eh, Wahalhalun ne mana da kuma shi kila ya kasa ko ya gaji abun na ta karuwa shi ba ya da maganin abu. Yanzu dubi kwanakin baya rana cikin rana ɗaya aka je aka fasa prison ɗin kuje aka kwashe gaggagaggan 'yan ta'adda aka je motocin shi da za su je su tare shi cikin duk jihar Katsina aka zo aka yi a da 'yan ta'adda. Waɗanda suka sace mutane a jirgin nan na Kaduna Abuja suka ce su gobe ma za su fara yanka su. Ya zo ya shiga jirgi ranar ba ya bar ma kasan ya tafi abin shi ya tafi kasar Senegal. In ma an rasa gaba ɗaya duk Najeriya ba wanda take ce mishi Allah bai kakkai tafiyan nan. Najeriya na cin wuta. In ka je can ma sauran shugabannin da za ka je kana zama da su za su yi wani irin kallo ne. Da alamu dai maganar tangaɗin tattalin arzikin tare Najeriya na da alaka da tallafin da ake na taimakawa farashin man tare Najeriya da suke ganin wannan ma ya ƙara jefa Najeriya cikin matsala. Tuni masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin yaƙi da canci rashawa na kwalejin kimiyyar fasaha ta tare Nigeria Katfoli Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce ai targaɗe da tawayar tattalin arzikin ma ta riga ta yi wa Nigeria ta lala. Farko ya kamata magana cewa duka ƙasashen da suke fitar da mai Najeriya ita ce kaɗai ƙasar da take shigo da mai daga ƙasashen waje wanda kuma anan ake samun matsaloli kwarai da gaske. Wato idan muka duba abin da yake ƙara da malmala abin shine maganan tallafin da gwamnati take badawa. Tallafin nan yana da yawa kwarai daga cikin matsalolin na farko shine an kasa gane takamaiman lita nawa 'yan Najeriya suke sha a rana guda. Kamar 2020 Petroleum eh, Resource Department suka bada cewa lita miliyan 38 ne. Daga baya minista ya magana cewa lita miliyan 55. To a watannin baya wajen watan daya aka fito ake magana cewa litan da Najeriya ake sha a kowane rana lita miliyan 102 ne. To bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wannan gwamnati kullum take kuka da shi. Ko da idan aka cire shi ana samun tasiri wato mutane sukan sha wahala kuɗin zirga-zirga yana karuwa da kuma kuɗin adadin abu abubuwa to amma abu ne da ya zama gaba kula baya tsaki ah, bai dade ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya triliyan hudu a matsayin tallafi wanda kuma wani rahoton yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen triliyan shida in muka duba man kasafin kuɗi gaba ɗaya kuɗin da shigan da ake tunanin gwamnati za su samu triliyan goma ne da ɗan ɗoriya to a ciki za a biya triliyan uku da ɗigo takwas wajen biyan bashi sannan kuma akwai tallafi ɗin da ake tunanin ya kai triliyan hudu zuwa triliyan shida to in ka tattara waɗannan za ka ga ya kusa ma kai iya kuɗin da za a samu wannan ƙarshe gwamnati ba za ta samu kuɗaɗen shigan da za ta yi mutane aiki ba saboda maganan biyan bashi da kuma maganan biyan wannan tallafin. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan makon sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe marafin iko cewa kwanaki ake keɓe musu akan marafin iko ba saboda haka kada su sake su sakaci su shagala. Domin kowa daga juma na ma saura kwanaki ɗari uku da goma sha takwas ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin iko su yo sallama daga kan kujerun da suke ganin sun dafe suna ta faman walwala. Kuma a madadin dukkan dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Halima Abdurraub daga babban birnin tare Abuja da ita ce ta samar da ruwan da wannan shiri ya alula. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.